يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل كتاب الغيو أكارتون لتاه قلوب المرام وما ونشي ندرس تريبيو دا إشرين دا بقوي باب شروطه وما نهي عنه زانو كارنت حديثنا إشرين دا بقوي zuwa hadisi na 29 insha Allah ta'ala waɗannan hadisai wasu waɗannan hadisai da uku suna ɗauke da bayani akan nau'ukan cinikayya guda biyu waɗanda suke ɗauke da zalunci وعن طاووس بن كيسان اليماني وعن حديث النبي طاووس طاووس بن كيسان أكل مسلم فارسا an ce sarkin er er farisa kisra ya zaɓe su yana daga cikin sojoji waɗanda sarkin ya turo saboda su karfi ƙasar yaman su karba masa yankin yamma tun kafin wato nasarar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu lokacin da suka iso yaman sai ya dace da bayanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah bai ba su nasarar wato mallakar yaman kan ba saboda haka shi bai koma farisa ba wuce bin kaitan sai ya ci gaba da zama a kasar yaman su ne musulman farko na kasar yaman baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yana cikin tabi'ai waɗanda suka fara karanta da addinin musulunci a kasar yaman su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyya wato a dalilin su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka yana cewa imani na mutanen yaman ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ce imani na mutanen yaman kuma hikima ita ma ta mutanen yaman ce hadisin yana sahih muslim don haka su ne waɗanda hadisin yake isharar su saboda su ne musulman farko waɗanda suka yada addinin musulunci a yankin yaman yana daga cikin waɗanda suka lizinci abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai lokacin da abdullahi bin abbas yake cewa inni la abunnu tawusan min ahli janna ni ina tsammanin tawus bin kaisan yana cikin yan aljanna abdullahi bin abbas ya bada wannan shaida a kansa wa huwa ma'dudun bi kubara'i ashabihi kashi yana cikin manyan almajiran wato yana cikin manyan waɗanda abdullahi bin abbas ya karanta da su hakika fawus bin kaitan yana da tarihi mai cike da abubuwan mamaki wanda yana kaɗan daga cikin abin da al'imam zahabi ya faɗa cikin littafin tarihinsa siyaru a alamin nubala musallar na biyar shafin talatin da fara wato wannan hadisin da ibn hadir ya kawo a littafin bulukun maran hadisin tawus bin kaisan ce an tawus bin an ibn abbas wato an karɓo hadisin daga tawus bin kaisan shi kuma ya karɓo daga Abdullahi bin abbas radiyallahu anhu Allah ya kara musu yau Abdullahi bin abbas wata rana ce musu almajiransa kenan قال رسول sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم ya ce manzon Allah ya ce la talaqawur rukban la talaqawur rukban kada ku tari mahaya wanda asali da larabci la ta talaqaw ar-rukban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai kada ku tari mahaya a littafin lisan al-arab mujallal na farko shafin 429 ana cewa ar-rukban ashabul ilm mahaya da larabci idan aka ce ar-rukban ana nufin wanda suke da rakuma wa rukban aljama'a jamaa min saboda ka ba mutum da yake idan aka ce ar-rukban al-jama'a min bin ashabul ilm kada ku tare mahaya suwaye mahaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tare su wato su ne waɗanda suke da rakuma yanda ya zo kuma a littafin al-tihafu tajul lugha juzi na farko shafi na 138 al-imam al-jawhari yace ar-rakbu ashabul ibli fi safari da dawar wato su larabawa idan suka ce ar-rakbu ana nufin waɗanda suke tafiya a akan raguma kaɗai, wanda ke tafiya akan wata dabba ba a kiransa da wannan suna saboda a zamanin da da rakuma ne ake jigila ana daukan manyan kaya ana dauka daga wannan gari zuwa wannan gari don haka da larabci da aka ce a rukuba kuma al'asharatu kama fauka ba sa gaza mutum goma kamar ayari na matafiya waɗanda suke dauke da kaya ko ake kira a ba. zamanin da inda ya kaga kaya ya taho to babu wani abin da zai ɗauko wannan kaya sai dai ragu raguma ake jigila ake da to idan aka ce a rukuban ana nufin ayarinsu waɗanda suke tafiya kan raguma ba su gaza mutum goma ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku tare su na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yadibu hadirun libadin kuma kada na birni ya sayar ma na ƙauye kaya kada na birni ya sayar ma na ƙauye kayansa wato idan na ƙauye yana da kaya mutum da ke ƙauye yana da kayan sayarwa to kada na birni ya sayar mishi wannan kaya sai dai ya sayar da kansa na ka ce alhabiru bidul badi alhabira bidul badiya na birni shi ake kira alhabiru wanda ke zama a cikin gari أن هذه مختار فيها كما حضارة ابن الأخير اللي كان آه، النهاية آه، جزء من الفرقوشات من الفريق ده تلتين ذكرة يتي الحاضر شيني المقيم في المدن والقرى وأن كذا أشكي براني لمن يقول هو شيء كرا الحاضر وهي البادي المقيم في الباديه wanda ke zama a daji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mai zama a birni ya sayar ma mai zama a kauye kayan dan mutumin da ke zama a kauye yana da kaya yana so a sayar kada mai zama a birni ya sayar masa da wannan kayan sai dai ya sayar da Wannan wal an anhu an ya'ti al badawi al balda ibn al ya ce abinda aka hana shi ne. ba kauye ya shigo birni wa ma'ahu qutun yana da abinci yanbaghi tafaru ila bayti rahisa yabghi tafaru ila bayti rahisa ya shigo da abincinsa mutumin kauye yana so ya sai da wannan kaya nan take saboda yana da bukatar sa fa yaqulu lahu al-habari sai wanda ke birni dan kasuwa sai ya ce masa uturuku indi li ugadi fi bayti ka bar kayanka a wuri na zan sayar maka shi a farashin da ya wanda za ka sayar a yau ka bari zan sayar maka ina sayar zan tura ma kuɗi shi ne ibn al-asir ya ce fa hadha sani'u muharram wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana me yasa lima fihi min al-ibrar bil ghairi domin akwai cutar akwai zalunci a cikin wannan aiki to abdullahi Ibn abbas ya gaya ma almajiransa nau'ukan ciniki guda biyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fawus ya fahimci nau'in ciniki na farko amma na biyu bai gane ba qultu libni abbas sai na ce ma dan abbas in ji fawus bin kaisa wato sai na yi tambaya ga abdullahi bin abbas ma qawluhu me ma'anar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wala yabi'u hadirun libadin kada mazaunin birni ya sayar ma mazaunin kauye kayansa da yake bukatun ya sayar kada sai abdullahi ibn abbas ya fassara wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa la yakunu lakum sintaran kada ya zama jilladi gare shi abdullahi ibn abbas ya fassara me yake nufi da cewa kada na birni ya sayar ma na kauye kayansa wato kada mutumin birni ya zama jilladin mutumin kauye ya bar shi ya sai da kayan shi kan shi abdullahi bin abbas ya amfani da kalmar sinta wanda yana daga cikin bayanin ibn al-asir a littafi a nihayar fi gari da hadis a jirgin na bishati na gari absamatir jam'u sintar sintar jam'un sa absamatir وهو مقيم بالعمد الحاجز له وهو في البيت اسمه إذا أكا أكا شيء istimkar a ciniki wato ana nufin allazi ya zafi bainar ba'i wal mushtari mutawaffifan bi imba'in bai dillali dillali shi ake kira simtar don shi yake shiga tsakanin mai kaya da mai saya shine dillali wasan karatu albai wa shira tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana dillanci عبد الله بن عباس يشي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا مسلم برني يا دلنتي ومقيم الهوي يفير ما تتكاينش كان يشي حجر ميلتا من قلوب المرام شرح دائما قريب بخاري وفتح الباري جمدا وطن حديث جزء من الشاشة الذي يقول لها ثلاثون كإذ تعملت متول للبيع والشراء لغيره asali kalmar astamtaratu tana da ma'ana tana da wata ma'ana mutumin da ke tsara wani abu ana wato wanda ke tsara wani abu ana kiran shi istimtar amma ma'anarta na biyu shine dillali saboda haka abdullahi ibn abbas yake gaya matawu da ya masa tambaya me ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa kada mazaunin birni ya sayarwa mazaunin kauye kayansa sai abdullahi bin abbas ya ce kada ya zama dillali don haka idan aka ce eh, sintar idan aka ce addallal da larabci wanda shine da hausa dillali addallal duk ma'anar su waye addallal addalalu asali <clears throat> allazi yajma'u bai'ain mutumin da ke hada ciniki biyu wanda ke kokarin haɗa ciniki tsakanin mai saya da mai da shi ake kira dillali so da kalmar ta larabci ne wanda kuma har yanzu bahaushe ya ci gaba da amfani da ita akan ma'anarta da aka ce dillali da larabci a dillali sun ma'anar su to akan yi amfani da simtar akan yi amfani da addallal wannan ya zo cikin almasu a tulfikiyya kuwaitiyya mutum na goma shafin ɗari da hamsin da biyu uh, السمسرة في اصطلاح الفقهاء هي التوسط بين البائع والمشتري والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لأجل بدأ السمسرة ما لو أنت تقول قبائل هنا الشواء ممكن يشكر كامل من سيدة كامل من سيدة وأنا أشياء تكرا السمسار الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيت wa huwa musamma ad-dallal saboda haka yasa idan aka ce dillali aka ce samsara duk ma'anar su guda li'annahu yadullu al-mushtari ala al-sila' wa ya al-ba'i ala al-asma' waye dillali dillali ne mutumin da zai nuna wa mai bukatar kaya ya gaya maka inda za ka samu kaya mai bukatar sai da kayan kuma ba ya gaya masa ga farashin da yake kasuwa billahi ne wanda zai zama jagora game da wani abin da kake bukata to kun ga wannan hadisin ya dauki abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tari mahaya na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mazaunin birni ya zama dillalin mazaunin kauye akan kayan da yake bukata ya da ku ci gaba ya ce musa fakun alai wato hadisin limam bukari ya daidaita da imam muslim ta wajen riwaya wallafzu lil bukhari lafazin da ya kawo a littafin bulugul maram lafazin da ya zo cikin sahih bukhari yana kitabul buyu babu hal yabi'u hadirun li badin bi ghairi ajrin wa hal yu'inuhu aw yanfahu shine hadisi na dubu biyu da dari ɗaya da hamsin da da hamsin da takwas yana sahihu muslim kitabul buyu babu tahrimu bainal hadiri lil badi amma hadisin al-imam muslim lafazin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabi' hafiru libadin kada mazaunin birni ya sayarwa mazaunin kauye kayansa kada ya zama dillalin da ya sayar masa da kaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa da'un nas ku kyale mutane yarzuqullahu ba'dahum min ba'd Allah ya arzuta sashi da sashi ku kyale mutane Allah ya azurta tashi da tashi kar ku shiga hadithin yana sunan abi da babu tin nahi an yabi ahadir ribadin da sunan musali yana babu talaqi sunan ibnu majah babu nahi an yabi ahadir ribad wannan riwaya ta Abdullah ibn Abbas ne kamar yanda Fawus bin Kaitan ya bada labari Allah ya kara masa yarda to akwai hadithin Jabir hadithin Jabir bin Abdullah wanda alimamu muslim ya kawo duk suna babu guda hadisin jabir lafazinsa ya zo ɗaya da hadisin abdullahi bin abbas to idan ka lura waɗannan nau'ukan ciniki guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su ne saboda akwai zalunci a tare da su akwai zalunci wa huma nau'ukan ciniki guda biyu na farko تلقي الرهبان الجالبين قبل وصوله من الأسواق mutane da suka shigo da kaya don su sayar wannan ba a ce daga kauye ba shi abinda abin sallallahu alaihi wasallam yace la talaqawur rukban kada ku tari mahaya saboda haka duk wanda ya dauko kaya da nufin zai sayar kuma kayan nan a kasuwa ake sai da shi ya shi kasuwa haramun ne ka sai wannan kaya sai ya isa kasuwa wanda shi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zan Allah ya hana a akari waɗanda suka kawo kaya da nufin za su kai kasuwa a saya kafin isan su manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam wa shira'u min saboda idan ka tare su abinda zai faru za ka saya da farashi mai rahusa a gurin wanda malamai suna magana akan sababin hali din illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zalunci ne la na biyu wato shine mazaunin birni ya sayarwa mazaunin kauye kayansa allazi kadima albalad bil'ati ta umar haja ilayhi ba kauye ya shigo gari da kaya ko kaza idan dai akwai yadda ake sai da kaji a cikin kasuwan su haramun ne ka saya a hannun shi sai ya isa kasuwa ko da kaza ya matukar kasuwa akwai inda ake sai da kaji to haramun ne ka sai wannan kaji sai dai kamar ishara kamar kwatance ga hanyar da za ka isa zuwa kasuwa in ka je kasuwa ne ka sai kaza amma ya baro garin su da kaza ko da akuya kafin ya isa kasuwar ka taya haram shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ya taho kasuwan idan ya shigo alhamdulillah idan kai kana sai da kaji sai ga mai sai da kaza daga kauye ya kawo kaza babu da jika saya ko da sun kai guda dari ne kana iya saya gaba ɗaya aure shi amma ba ka da ikon ka zama dillalin sa wato misali ka ce a je kazan nan zuwa yamma za ta yi kuɗi da kayi haka kayi haramu saboda dillanci kake mai wannan zahiri abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zo da kayansa ka umul hajjatu ilaiha yuridu bai'aha fa yaqulu lahu ba'til hataka abi'uha laka bi thamanil afla da za ka bar ba kauyen nan da shiga kasuwa ya sai da tazazza to da mutane sun samu sauki akan kaji a garin saboda shi ma ya kamo kazan da idan akwai wata bukata da ta kawo shi kasuwan ya sai da kazan ya zai biya bukatar to da ka kyale shi ya tsayar da kansa jama'a za su samu sauki saboda shi ba shi da wannan gori to amma saboda tana da buƙatar wani abu a tare da shi saboda ka sai ka ce a bari ka aje wannan kaza zuwa yamma ko gobe yau ka ji farashinsu ya ya ya faɗi amma in ka bari zuwa zuwa gobe muna fatan zai zai zai hau hakan haramun shi sa manzon Allah a riwaya ta al-Imam Muslim yace da'un nasa yarzuqullahu ba'dhum min ba'd ka kyale mutane Allah ya azurta tashi da tashi saboda ka idan wani ya samu sauki wannan arzikin Allah ne hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu kuma an karɓi hadisin nan daga Abu Hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة شيما يروي حديث يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تلقوا الجلبة kada ku tari kaya da ake zuwa da shi kasuwa kada ku tari kaya da ake zuwa da shi kasuwa saboda haka anan ashe ba wace kayan da aka dauko akan ragumi ne. ashe ba sai kayan da aka dauko akan dawakai ba don in aka ce la wa rukban hadisin Abdullah ibn Abbas yana nuna waɗanda suka kawo kaya akan ragumi amma hadisi Abu Hurairah fa aljalab menene aljalab a littafin muktarin kitab na al-Imam Razi Eh, muktaru bihari shafin 106 aljalabu ma tuliba min iblin wa ganamin wa mata'in littijara duk abin da aka kawo kasuwa don a sayar rakumi ne awakai ne kayan masarufi kowane irin abu aka kawo shi kasuwa don a sayar ana kiran shi aljalab saboda an kawo shi kawo shi da aka shi sa ake kiransa aljalab haka na littafin mujammul wasis da tajul arus na limamu zubaidi alimamu zubaidi eh, musallin na farkon shafi da riku da saba'in daga ya ce aljalubatu bil fath akan ce aljaluba kayan da aka kawo kasuwa don a sai da shi sunan shi kenan aljaluba da larabci ko a kira shi aljalab ma yujlabu lil bai'i min kulli shay'in kowane abu aka kawo kasuwa da nufin a sai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la talaqaw karku dace shi a hanya ku bar shi ta ya iso kasuwa yanzu a nan za ka auna da yadda mutane mutu kamar misali inda ake sai da tumatir mutum yana tahowa a bayan gari za a daɗe shi za a tsare mota wani na zaune bayi da kokok. sai ke na kama sai wannan ke ina bayan ka wancan ina doron ka sai an samu wajen mutum goma shi mai tumatir ɗin nan an riga an gaya masa za a saya misali naira ɗari da duk wanda amma kafin a kawo kasuwan ya ji tumatir ɗinsa sai da ya kai dubu uku kafin shi ba a ɗari aka saya amma ga ci ma zaune sun samu riba fiye da shi wanda zalunci ne wanda abinda mazan Allah ya hana ki nabi sallallahu alaihi sallam yake la talaqaw jalaba kada ku tari kaya da aka doshi kasuwa da shi saboda haka yasa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to sai malamai suka ce duk kayan da aka kawo da nufin za a je kasuwa kowane iri haramun ne a dace shi haramun ne a dace wannan kaya a cinikin sa kafin ya isa kasuwa haramun aljalar saboda duk abin da aka kawo shi da nufin a sai da a kasuwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa man tuluqiya wanda aka tare shi fashturiya minhu sai aka sai kaya wurin sa fa idza ata sayyidu suqa idan mai kayan ya isa kasuwa fa huwa bil qiyadi to yana da zabi inji manzon Allah yana da zabi yace na fasa saboda karshe da an isa kasuwa zai gane an tuce shi me yasa aka dace motar a bayan gari saboda ana so a zalunce shi saboda za a sayi kayan a farashin shi ne riga ya sani waɗannan kosu sun san kuɗin kayan a kasuwa saboda haka yasa za su daɗe shi su sai wannan kaya kan wannan farashi kaga zalunci ne ake saboda haka yasa manzon Allah ya ce idan aka iso kasuwan sai ya tarar da farashin an zalunce shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa bil khiyar yana da zabi <clears throat> me zabi eh, ko dai a ci gaba da ciniki ko a fara yanzu Allah ya bashi zafi yana da damar ya ce na fasu sai da kayana kuma babu wanda ya isa jilar kashi <clears throat> rawahu muslim a hadithu yana sahihu muslim babu taharimi tuluta taharimi talatil jalas hadithu ya dubu da dari biyar da goma sha tara to anan za ka lura da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kalmar kasuwa saboda haka yasa malamai suka ce ana la'akari da kayan da aka doshi kasuwa wanda ake sai da shi a kasuwa amma kayan da ba a sai da shi a kasuwa ba ba a kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ba Za ka ga wani mutum ya dauko ice daga kauye ya taho da nufi ya sai da shi a gari kawai kuma tana yiwa garin ma babu wani a kasuwa ba inda ake sai da itatuwa babu gefen itatuwa da aka je ka saya dama mai tallan yake unguwa unguwa yake bi don ka saya gun wannan baka yi laifi ba yana maganar kayan da akwai wurin sai da shi a kasuwa wannan kaya ba za ka tsaya a hanya dole ka bari sai an kai ka za ka samu akwai wanda ya ɗauko kayansa ah, saboda ka tsaye aji a gefen shi ke a kauyensu da in kana tafiya kan hanya za ka ga mutane da da doya a sai da dankali da sauransu a gefen hanya mutum ya noma abinsa ya fito da shi bakin hanya ya ajiye sai da ai ba kasuwa ya dosa ba sau da kan wannan bai shafe shi ba amma mutum ya ɗauko kayansa da nufin ya isa kasuwa to haramun ne a dace shi a sai wannan kaya shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ibn al-usaymin a sharhin da ya mabulugul maram fatu zid dalal wal ikram bi sharh bulugul maram mujallar na uku shafin gari biyar da saba'in da biyu ya ce al'aqlu anna thubut al-khiyar farkon an sihat al-bayt tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan aka tsare mutum aka sayi kayansa sai ya zo kasuwa sai ya ga farashin da badni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutum yana da zaɓi ya fasa cirikin shi ne ibn usaimi ne ce ah tun da annabi ya ce yana da zaɓin ya fasa ya nuna cewa ciniki ya kullu a kenan wannan cinikin idan an yi a hakan cinikin ya kulu amma menene ne kan haram aka kulla shi amma me sai da kayan kawai yana da zaɓi na izini ya kudu bai fahihan walil ba'i yani al-mutalaqqa al-khiyar idza wasala an tare mutum an sai kayan ya iso kasuwa saboda haka da ya zo sai ga farashin daban ne shi ne annabi sallallahu alaihi sallam ya bashi zabi yana da damar ya fasa wannan ciniki ne yankin aidan an tunzila ala alqawaid fa yuqalu inna na haya huna la ya'udu ila ma'ana ma'na yata'allaqu bil mabih wato idan aka ce haramun ne a kari mutum a sayi kayansa kafin ya iso kasuwa a shi kaga haramcin bai shafi kayan da zai sayar ba cinikin ne aka haramta wa inna ma ya kudu ila ma'anan ya ta'allaku bil ba'i shi ne sayan kayan da mai saidawa waɗannan su ne aka yi wa wannan doka haitu ku yubda wa yushtara minhu bi rahmi saboda za a yaudari mutum sai a sai kayansa da farashi mai sauki shi bai sani ba tunda bai san yadda harkar kasuwanci yake ba وشارب جعل الامر الذي يتعلق بالعاقل يملك فيه العاقل يعني المجنون القيام مع صحه البيت وند اكا سيكايا اكا تشوتشي اكا فراش واتو وند فراشي وند مرسيما اذا يجاني النبي صلى الله عليه وسلم يا باشي داما واتو الله يا باشي داما يا ورور ونجي نشيدن <clears throat> hadisin yana sahih muslim kamar yadda ibn hajar ya fada rawahu muslim wato wannan hadisin abu hurairah ke to akwai hadisin abdullahi bin umar kuma kun ga hadisin abdullahi bin abbas an samu hadisin jabir da ya kama da shi hadisin abu hurairah an samu hadisin abdullahi bin umar shi ma kuma ya yi kama da shi kuma duk al'imam muslim ya jera su ya jera su a wuri guda <clears throat> abinda abdullahi bin umar ya ce إن رسول الله نهى أن تتلقى أن الصلة حتى تبلغ الأسواق حديث عبد الله بن عمر إن رسول الله نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ماذا أن يا أنا أترك قدرور سيدا هايا تأتي نسل ذا أسيدة أسواق نبي صلى الله عليه وسلم يا أنا أترك أي سنسل. hatta tablugal aswa sai sun isa kasuwa da zaran ya isa kasuwa shi ke wato kaga a kasuwa an ba da damar kagar jillare na da damar zama suna da wurin zaman su saboda ka idan mutum riga ya shigo kasuwa ta sai ya je wanda ya ga dama sai ya ke abin nan zai hadisin yana sahih bukari hadisin abdullahi bin umar babu nahyi an talafin rukban wa anna abu mardudun shi a fahimtar al-imam bukari wato wannan cinikin haramun ne cinikin bai ma kullu ba kuma wanda duk wannan cinikin ya yayi zunubi li'anna sahibahu asim asimun idan kana bi alima idan dai mutum ya san abin nan haramun ne duk da haka yi irin wannan ciniki to ya yi sabo wato ya yi laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cikin mayaudara wa huwa khida'un fil bai'i wal khida'u la yatub bai kamata a samu yaudara a ciniki ba kuma yaudara ce sai wanda yake irin harka wato da ire-iren waɗannan kaya zai gani wasu na nan ba su da wani aiki illa tare kaya kafin ya iso gari aikin su kenan kuma da haka suke samun kazami Abin abinda suke samu ya fi abinda mai noman wato abinda wanda ya noma wannan abin ya samu a hadisin abdullahi bin umar da yake wata riwayar al-imam bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din kada wani yayi ciniki akan cinikin wani wala talaqaw sila hatta yuhbata biha ila suqi kuma kada a tari kaya har sai an sauka kasuwa da wannan kaya sallallahu alaihi wa sallam akwai riwaya ta Abdullah bin Umar har yanzu tana sahih Bukhari abdullahi bin umar ya bada labari kunna na talakar rukuban a nashari min humukwa'an ya ce mukan tari mahaya raƙuma waɗanda ke kawo abinci garin madina sai mu je mu tare su sai mu sayi wannan abinci abdullahi bin umar ya ce fana hanan nabiyyu sallallahu alaihi wa wasallam sai manzon Allah ya hana mu annabi abu hatta yublaga bihi su ta'am kada kada a mu yadda wato ai wannan ciniki sai an kai wannan abincin kasuwar abinci su ta'an ashe idan akwai kasuwanni da yawa ba wai dan an shiga kasuwa daya shikenan harancin ya kau ba kamar misali a ga mutum a kasuwan shanu sai a ga mutum da kaza to ka dauka kana da damar ka sayi kaza a gurin la sai an kai kazan kasuwar kaji shi abin abinda mazan Allah yake ne shi sa mazan Allah yake nufi Abdullahi bin Umar tun da abinci ne kar ku dafu ku saya hatta da ke su kafa'a yani hatta da ke su kafa'a sai an kai wannan abincin kasuwan da ake sayar da abinci sai an kai idan an kai to sai a saya saboda a wannan kasuwar ba za a iya sanin farashin kazan ba da ba wurin sai da ta bari amma idan an je kasuwan kaji za a gane farashin hadisin yana sahih bukhari kitabul buyu babu muntahat talaqi muntahat talaqi wato da hikima wato sai yayi babi sunan babin makuran hana taran mai sai da kaya ina ne makura idan aka ce karka tari mutum ka sai kayansa ina ne makura sai al ya bukhari yayi a akai makuran hatta yublaga bihi ila suqi sai an shiga kasuwa ko da a bayan kasuwa ne ba za a yi cinikin ba sai an shiga cikin kasuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa makani hadithun yana muslim babu tahrim salatul janna Abdullah bin Umar yace kanu yabta'una ta'ama fi a'la suq a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kasuwa amma sama da kasuwan sai mutane su ringa sai da abinci su bar cikin kasuwar. fa yabi'unahu fi makani fan hazum rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana manzon Allah ya hana an yabi'u fi makani hatta yanqudu wanda ya nuna dole ka shigo kasuwa da abincin kafin ka hana tunda hadisin shi ma Eh, mun ce yana sahih Buhari yana sahih muslim wadannan riwayoyi ne na abdullahi bin umar abdullahi bin umar shi ne wanda ya fi bayani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan hani hani akan abubuwa biyu din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta wajen fahimtar malaman fikihu game da waɗannan kasuwanci biyu da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam a littafin tamhid a tamhid na ibn abdulbar ya ce fatun da su sauri malikin fi zalika annahu la yajuzu an yashtari ahadun min al-jalabi wa sila al-habiqati ila al-aswaqi al-imam malik yace haramun ne bisa la'akari da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam malik yace haramun ne idan an taho da kaya za a kai kasuwa a sayi wannan kaya kafin a yi ta kasuwa wa sawa'un hababat min atrafil listir yani aw min al-bawadi hatta yublaga bi sil'ati suquha ta ko ina aka shigo da kaya in dai kaya an taho da shi da nufin za a yi ta kasuwa ne to ba za a sai da shi ba sai an yi ta kasuwa da wannan kaya hatta haza idza kana talaqi fi atrafil listir aw qariban min? sai ce wal hayawan wa ghairu hayawan fi dalika kullihi sawa'un al-imam malik yace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ware dabbobi ba <clears throat> saboda haka hatta shanu hatta shanu ba za ka ce a waɗannan shanun bari Tunda sun kasuwar da nisa bari a yi cinikin la so da sai an kai sai an kai kasuwar kafin a yi cinikin amma nan ya shafi wanda ya riga ya dauko kayansa da kanshi zai yi kaga ya bambanta da wanda zai bi dan kasuwa ya sai kayan shi a wurinsa tunda ba dan kasuwan bane ya dauko ya kawo gari amma idan ya dauko ya kawo gari da kansa to malamai suke suna cewa ko da shi da kansa ne ya ce ga kaya saya sai ka ce mazan Allah ya hana tunda kai ka kawo kayan da nufin za ka kai kasuwa to ba zai saya ba sai ka je kasuwa sannan a kai don haka ba wai ne saya kaɗai ne aka hana ba hatta shi ne kayan ya tallata kayan a kaya kafin ya isa kasuwan shi ma haramun wannan shi ya ba ma wato musulman farko tsari na sha'anin kasuwanci wanda hatta ta tsarin kasuwanci akwai ƙasashe da dama da suka karbi addinin musulunci saboda adalcin musulmai ta wajen gudanar da cinikayyar mu'amala kyawun mu'amala ta sa kasashe da dama sun karbi addinin musulunci ba kai musuluncin da yake saboda kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya ce a daina sai a bari manzon Allah ya ce a yi sai a yi kokarin yi gwargwadon hali Allah ka samu yau al-imam a nawawi a sharh sahih ina goma na 10 da 63 mun yi magana a akan sharhin uh, al-imam ibn hajar shi kuma al-imam nawawi yace la ya rabi ba'i qabla an yaqdama wa ya'lama sirra idan aka samu an saba ka'ida an yi cinikin kayan kafin a kai kasuwa yaushe ne mai kayan ke da zaɓin ya fasa cinikin sai an isa kasuwa aka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba shi da zaɓi ya fasa sai an isa kasuwa dan an isa kasuwa fa idza qadima fa in kana shira'u bi arkhasa min sa'ir al-balad da aka zo kasuwa sai samu an sai kayansa da rahusa fiye da farashin da ake sai da kayan a kasuwa tabbata lahu khiyar kaga kenan ya tabbata yana da zabi akhbara al-mutalaqi bi sa'ir kaziban am lam yukhbir koda a ce kafin mutum ya sai kayan sai da ya ga mar farashin sai da ya gaya masa farashi, yana da damar ya fasa saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan um, yani subutul subutul khiyari lahu li itlaq al hadith ko da an gaya masa misali ya dauko kayansa kamar misali motar doya sai kai kasuwa sai ka tsari sayar min da wannan doya amma a kasuwa wannan doyar motar nan gaba ɗayanta ba za ta wuce dubu misali hamsin ba saboda haka ni zan saya kaza kaga ya gaya mar farashin kasuwa sai ce to na sayar maka da aka zo kasuwa sai samun farashin wato ya haura haka yana da zafi idan ya samu farashin yana daidai yadda aka gaya marfa shi aka ce yana da zafi domin abinda manzon Allah ya faɗa yace yana da zafi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa ka'ida ba saboda ka koda ya taho ya tarar da farashin gaskiya ne yana da damar ya fasa wannan cinikin wato an yi jirgin ne a mahallin da bai dace da shi ba so a nan abinda malamin su don waɗannan hadisai guda biyu inda za ka dubi littafin su za ka ga muhawara mai tsanani da aka yi akai da sharuɗa da aka dinga badawa shin <clears throat> me ya sa aka hana waɗannan cinikayya guda biyu me ya sa aka hana akwai al-imam abu abdullah al-maziri al-maziri wanda ke cewa al-man'u min al-talazzi Allah yukman al-badi akwai malamin fito da ke ganin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tare mai kawo kaya saboda kar a cuce shi shi yasa manzon Allah yake kar a tare shi a bari ya iso kasuwa kaga idan ya iso kasuwa zai san farashin kaya amma idan bai iso kasuwa ba aka saya za a cuce shi saboda kare hakkin mai kayan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga maslahar ta ainihin mai kawo kayan to malaman fiqh da suka dauki wannan sai zaman to sun gina sharuɗa akai da yau to amma al-imam Maziri yace inna shar'a yanzuru fi mithl hadhihi al-masail ila maslahati an-nas ita shari'a ba ta duba maslahar mutum daya da aka ce kar a tare mutumin da ya doshi kasuwa da kayan kar a sai kayan shi sai ya isa kasuwa ai ba maslahar sa ba ce. shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi maslahar mutane ce gaba daya maslahar mutane ce wal maslahatu eh, taktabi an yunzara li jama'ati ala al-wahid la lil wahid ala al-jama'a saboda ka ba daidai bane a dauka ai saboda kare hakkin mai kawo kaya shi sa aka hana la idan an isa kasuwa ai akwai 'yan kasuwa su ma suna da nasu haƙƙi saboda ka dan a kare waɗanda ke kasuwa za ka samu mutum ya buɗe shago ya kai shago da tsada a kasuwa ya buɗe sai ga wani ya tafi bayan gari ya tsare mota ya sai kayan ya samu riba ya ninka sannan ya zo ya sai damu mai shagon nan wanda ya wahala ya buɗe shago sannan ya sai damar a farashi kuma da shi ya ga dama sai zama wancan da ba shi da shago an wayi gari shi ke kwasan wato dukiyar fiye da mai kayan fiye da kuma shi ɗan kasuwan da dama ya zauna ne saboda sai da wannan kayan saboda haka maslahar ta gefe biyu ta gefen su kansu 'yan kasuwa an tsare musu mutunci domin duk kasuwar da ya zama to an kyale irin waɗannan mutane to za ka samu kai da ka buɗe shago ba ka samu kuɗi wanda ma kai din ma ka ruga ku dinga jin motoci suna tsalle kana kamawa ya fi maka akan ka da shago dan ba za ka samu komi ba فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع jami'u shi ne shine ya ce. idan da mutumin ƙauye zai shigo gari da kaya ba wanda ya tare shi ya zo kasuwa zai sai da kayan nan a kan farashi mai sauki ga wanda ya buɗe shago a kasuwa kai ma da ka shigo kasuwa tun da an ce ya shiga kasuwa ne kawai saboda ka kai kuma ka tafi kasuwa kana neman kaya sai ga kawai da dama ka tafi neman rago ne sai ka shi da rago yana saukewa nawa rago sai ce ka zane ga kudinka sai ka kama ka tafi nan ma ka samu sauki domin inda ya faɗa hannun dillale za su ci wani abinci a jiki kaga kai ma ka samu sauki dillali kansa shi ma ya samu sauki amma idan aka bar wani mutum ya je ya tsare kayan a waje to hawa uku ne maimakon hawa biyu saboda yi yace shari'a ta yi la'akari ne li ahli balad ala ta yi la'akari ne da mutanen gari su kansu haka din da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana sa kaya ya zama to yana da sauki a gari duk garin da ya zama an hana irin wannan su za ka samu farashin kaya a garin yana da sauki walamma kana fi talaqi inna ma yantafi al mutalaqi khassa wanda duk ya tafi yana tsare kaya ya saya kafin ya iso kasuwa amfaninsa ne shi kadai al'umma ba ta amfana da shi ba amma wannan da ke kasuwa al'umma ta amfana da shi domin ya kama shago kaga an amfana da shi saboda dalilin kama shagonsa kuma yana taimakawa mutane saboda kawo kayan yau da gobe amma aka tare waɗanda za ka samu ba duk lokaci ba ne suke irin wannan harka wa huwa wahidu fi qubalati wahid lam yakun fi ibahati talafi maslaha idan aka kyale ka tsare mutum ka sai ka fa'idar tsakaninka ne da shi kawai amma idan an bari ya shigo kasuwa fa'ida ka al'umma ce saboda ka anan malamai suka ce akwai zalunci cikin cinikayya guda biyu din ana zaluntar mai kayan kuma ana zaluntar al'umman gari su kansu idan aka kyale irin wannan jirgin ciniki din وهي لهوك الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص idan aka ce mutum ya tsare kaya ya saya kafin a kawo kasuwa to mutanen kasuwan za su cutu saboda a dalilinsa farashi zai hau sosai a cikin kasuwa amma in ba dalilinsa ba farashin kayan ba zai hau ba وينضاف إلى ذلك إلة ثانية وهي لهوك الضرر بأهل السوق في انفراد يعني المتلقي عنه وقطع وقطع المواد عنه كما صنع إذا أكثر إذا أكالي ممكن أن يتلقى تاري كايا سنة تايا كافن أكاو كاسوا وطن لكي إذا شاكونا أكاسوا دعوائي غريقة بعد شاكونا سنزم يمشي فأمحاني وهم أكثر من المتلقي Bana nazara shar'u lahum alayhi fala tanaquba yani bayna al-mas'alatayn bal huma muttafiqan fi hikma wal maslaha wannan yana cikin bayanin al-imam an shi wannan malami al-imam al-maziri yace annabi sallallahu alaihi yayi la'akari da maslaha biyu maslahar ta mai kayan da ya kawo an hana yadda za a cuce shi na biyu maslahar kasuwa ta garin gaba ɗayan ta idan aka yi haka to za a dakile hanyar da kaya ke tashi farashi lokaci guda ka kasa gane ƙa'idar shi lokaci guda ka ji farashi ya tashi to irin waɗannan suke kawo su to idan mu lura waɗannan hadisai da muka karanta gaba ɗaya babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sassauci babu sassauci al-ahadith yani fiha itlaqun nahy annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine abinda abdullahi bin abbas ya faɗa abdullahi bin eh, bin umar abu huraira wannan duk sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka nan jabir babu inda aka samu sassauci to asali kuwa idan aka ce annabi ya hana at-tahrim me ake nufi haragun idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu asali yani al'aqdu fi fi nahyi at duk inda kaje an ce annabi ya hana asali haram wannan ka duba subul salat shafin bulugul maram karkashin wannan hadisi mujallad bi shafin 21 haka nan fatu bil jalal wal ikram shi ma shafin bulugul maram na ibnu usaymi mujallad bi shafin 572 saboda haka tunda aka ce annabi ya hana haramun don haka duk mutumin da ke wannan ya sanin الله تبارك فالتحريم يشمل بيع الحافظ للبادي والشراء له بلاك شيء كذا مظهر البرني يزم دلالي يعني ذا مظهر القوي يسير مظهر كاينش ومثالي كما ينا يزم دلالي فيسير ومتايا نمام لم يتوشي عربي idan aka ce kada ya zama dillalinsa ta wajen sayar mar da kayansa to kuma kar mazaunin birni ya zama dillalinsa ta wajen saya masa kaya da zai zo ya saya da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta wannan sashi saboda albai'u wa shira gaba ɗaya suna suna tarayya wanda mun yi magana a farkon kitabul buyu da albai'u da ashira ma'anar guda yani min al-abudat sukan dauki opposite meaning idan aka ce annabi sallallahu alaihi ya hana a saya to kuma ya hana a sayar kar ka dauka saya ɗin ne kadai banda sai da shine abin da manzon Allah yake mana ishara a hadisin Jabir da kuma hadisin Abdullah ibn Abbas da libadin

waɗannan hadisai sun tabbatar <clears throat> babu kyau mazaunin birni ya zama dillali ga mazaunin ƙauye da sayar masa da kayan min gairi farkin babu bambanci min an yaku na ƙariban lafu a wajen nabiya ko da ɗan uwanka ne yake ƙauye <clears throat> ya kawo kaya ka sai da ba hadisin ana malik yana zuwa nan gaba kai wa kawawun kana fi zamanin gada'i auda lokacin da farashin kaya ya hau ne ko lokacin da farashi ya sauka a samu dillanci tsakanin mazaunin birni da ƙauye haram sawa'un kana ya tafi ilaihi ahlul balad amla wa sawa'un ba'ahu lahu ala tadriji am daf'atin wahida babu wani dali babu sassauci game da wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah bai sassauta ba babu wata riwaya ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sauki a cikin wannan hali اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث نبوي وعنه ثم أنكر قولك الشيخ أبو هريرة هل ينزل رضي الله عنه قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاذر لباد وأن وانت رواية وانت رواية تتمى يكاو رب حديث عبد الله بن عباس لا تلقوا الجلب وانا حديث كما يكاو دير رب الحديث عبد الله بن عباس نهى رسول الله أن يبيع حاضر لبادل وقال الله صلى الله عليه وسلم يا هنا مزون البرني يخير ومزون الكوي كاينتا يبيع حاضر لبادل مزون البرني شيني حاضر ما لبادل مزون الكوي كاينتا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ولا تناجحوا kuma kada a yi ciniki lati wato lati wajen cinikayya wala ya bi rajul ala bai'i akhihi kuma kada mutum ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa wala ya kubu ala baki akhihi kuma kada ya neman aure akan neman auren dan uwan wani yana neman aure mutum ya shiga neman auren wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya hana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tasalin mar'atu ka ukhtiha kada mace wato ta nemi a sake yar uwarta mace dan a aure ta ka ukhtiha sakin yar uwarta mace litakfa ma fi ina'iha saboda ta kife abin da ke cikin wato kwanon ita wancan ibn hajar ya fassara kalma ta litakfa a littafin fasul bari mujallar tara shafin gare da ɗaya yana ɗaukar ma'ana biyu yana ɗaukar ma'anar karkatarwa wahiyar bi ma'ana amaltuhu karkatar da kwano don ka ce litakfa a mafi ina ya saboda karkatar da abin da ke cikin kwanon wa yuqalu bi ma'ana aka akbabtuhu aidan sannan yana daukan ma'anar kifar da abin da ke cikin kwano idan mutum ya zo zawarcin mace sai ta ce ba za ta aure shi ba sai ya sake matarsa ta gida sai ya sake matarsa ta gida sharadi kafin ta aure shi Shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abin da ta nema haramun ne saboda ka nemi kifar da abincin wancan ta gida din kenan ko dai ta nemi kifarwa ko ta nemi karkatarwa ya zube in ma bai kije gaba ɗaya ba wal muradu bi sahfa shine ma fi ina'iha kwano ji ibn hajar ma ya hasulu min az-zawj wato abinda ita matar take samu wurin mijin idan mace ta ce sai ka saka matarka kafin aure ka kaga tana nufin kifar da arzikin da ita wannan mata ke samu wurin mijinta abincin suke samu ya zo kaɗi saboda idan aure ya mutu kaga abincin ya kai muttafaqun ne hadisin al-imam bukhari ya daidaita da al-imam muslim wajen riwayar sa amma lafazin da ya kawo wato lafazin ah, al-imam bukhari ne yana babu la bi'u ala bai'i akhihi wa la yasumu ala sawmi akhihi hatta ya'dana lahu aw yatruk kuma al-imam bukhari ya rawaito hadisan kitabun nikah babu shuruq allati la tahillu fi nikah hadisin abu hurairah har yau lafazin da ya zo a wancan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ya limra atin. la ya limra atin. in ka lura anan ya ce la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta nemi shine tsal. kada mace ta roki a sake yar uwarta don a aure ta amma a wancan riwaya la ya limra atin yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha baya halatta da mace ta nemi a sake yar uwarta litastafriga safataha saboda ta karkare abin da ke kwanan wancan kaga abin da wancan take samu an kife ya kare al-imam ya kawo a kitabun qadr ya zo da wani lafazi la taf'al al-mar'atu talaqa ukhtiha litastafriga safataha wa litunka yani wa litunka saboda ita a aure ta fa inna ma laha ma kutira laha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ma za ta samu iya abin da Allah ya kaddara mata ne ba karamin kuskure bane mace ta ce ai ba za ta auri wannan ba saboda yana da yana da yana da wasu mata mace ba za ta auri mutum ba saboda yana da wasu mata ko da mutum yana da mata uku ya aure ta abinda Allah ya rubuta shi za ta samu in ma mata biyu ne abinda Allah ya rubuta shi za ta samu in ma mace ɗaya ne abinda Allah ya rubuta shi za ta samu shi ne abinda mazan Allah ya faɗa fa'in inna ma da hama kuddira laha babu dabara na ɗan adam wanda ke hanna kaddaran Allah tabbata tun da Allah ya ƙaddara wata za ta ci arziki za ta ci abinci a jikin wani duk dabararsa ba za ta hana wannan ba wata riwayar al-Imam Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yankiha auyaturuka wajen bayanin neman aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqtubu ala fitbati akhihi kada mutum yayi neman aure akan neman auren wani dan uwa musulmi har sai wannan ya aura ko ya bar nema wato haramun ne a samu manema biyu ga mace a lokaci daya haramun ne kaga wannan ya saba ma al'ada ta mutane da dama a yanzu su suna ganin abin alfahari ne yarka ya zama tana da manema goma saboda ka an kawo toshi daban-daban an jibga a gidanka kuma a haram ake mazan Allah ya ce hatta yanki ha'au ya furuka sai ya aura ko ya bar nema saboda ka idan ka zo neman mace aka ce wani yana neman ta to baka da iko idan kana son ka samu rabo a kiyama dan babu mai tsira a kiyama sai masoyin manzon Allah sai mai tsayawa a kan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke saba wa manzon Allah ya tashi a kiyama abinda kare na sai zama fitina Allah ka tare a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha li tastafriga sahfataha fa inna ma laha ma qaddara lah ya zo a babu ma la yajuzu min ash-shurut nikah wato akwai damar a kulla sharadi kafin a yi aure musulunci ya ba da dama kana da damar ka yi sharadi da mace kafin aure ta yi maka sharadi amma sharadin da mace za ta yi baya halatta ta ce sai an sake wata mace harama la ya yasluhu limra'atin an tashtarifa talaqa ukhtiha wannan lafazi kuma yadda ya zoke ta an tashtarifa talaqa ukhtiha litukti'a ina'a baya halatta ga mace ta yi sharaɗi a saki wata saboda ita a aure ta al'imamu nawawi a nan yana sharhin wannan hadisi da muka karanta na abu huraira ya ce ma'ana hadin hadis nahdu mar'atil ajnabiyyah abinda hadisin yake karantar da mu an hana wata mace da ba a riga an aure ta ba an tasala rajulan talaqa zawjati mace ba a aure ta ba wani yazo yana son ya aure ta sai ta ce sai ka sake matarka wa an yatazawwaja hiya sai ya aure ta fa yasiru laha min nafaqatihi wa ma'rufihi wa mu'asharatihi ma kana lil mutallaqa kaga duk wato abinda wancan mata take samu da aka saka zai dawo ga ita wannan da aka aure da aka aure shine annabi sallallahu alaihi wasallam abbara an zalika bi qawli shine abinda manzon Allah ya fassara da li takfa'a ma fi ina'iha ko kuwa tukfi'u ma fi sahfatiha wanda ya zo cikin lafazan hadisi wal muradu bi hukmiha ghayraha sawa'un kana qasduha min an-nasab aw riba aw ad-din wa yalhaqu bi dhalika al-kafira fi hukmi ko da mutum yana zaune da kitabiya yana zaune da kitabiya tunda shari'a ta halatta yana auren kirista idan auren an yi shi a tsarin musulunci tunda addini ya halatta saboda ka da ya taho zai aure da ya suke a ina ni ba za ka haɗa ni gida ɗaya da wannan kirista ba sai dai ka sake ta kafin ka aure ni haram saboda Allah ne ya ba da izinin a aure ta a cikin alkur'ani Allah shi ya halatta a aure kirista ko a aure auri yahudiya misali nasara da yahudiya su ne ahlul kitab wanda shine fahimta mafi inganci in ka duba wato littafai da aka yi bayani game da magana akan suwaye ahlul kitab Don kana duba za ka fahimci babu shakka fahimta mafi inganci misali a sahihu fiqh sunna fahimta mafi inganci duk wanda ya ce ya shiga nasara to ya zama nasara duk wanda ya ce ya shiga yahudanci ya zo ba yahudi ma a ahabbal mar'u qauman illa bushira ma'ahu al mar'u ma'a man ahabba inji manzo Allah mutum yana tare da wanda yake so in ka ce kana son kafirai nan kana tare da kafirai Allah ka tsare mu wanda ne don haka eh, na wuri ya ce idan aka samu musulmi yana auren nasara ko yana auren bayahudiya bisa tsari da musulunci ya halatta to sai ya taho zai auri wata kuma musulma sai ta ce ba zan aure ka ba sai ka saki wancan wannan abin da ka yi ta yi haram a wajen Allah me yasa saboda Allah shi ya halatta auren ita waye da za ta ce tana kyamashi ba ta yi ta ba Allah tabaraka wata'ala baya halatta alfasha duk abin da Allah ya halatta abu ne mai kyau sai dai ba ki da sa kai ba tunda ba lalle ba wa in lam takun ukhtan fi din da kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka uktiha ba wai yar uwa ta jini ko yar uwa wato ta dangantaka ana nufin wato kada ta nemi wata mace a saki wata mace don a aure ta sanda wannan yawon cikin bayanin ibn abdulbar da yake cewa hatta kishiya tana shiga ciki mutum ne ya tafi sai auri wata da ta ce kana da mata a yake da ta to gaskiya ba zan aure ka ba sai ka saki wancan nan yana zama haram ko ko tuntun dama suna zama gida daya yani eh, ala barra yani al-tuhuna ala barra dama yana da mata saboda haka ka ce masa ita ba za ta zauna lafiya da shi ba sai ya saki wancan neman a saki wata ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ibnu hajar shi ma ya yi magana a kai cikin fasul bari mujallal 19 shafi na 127 to shine mu ci gaba yace wali muslim a riwaya ta al-imam muslim ta hadisin abu hurairah din nan ya zo a kitabul buyu babu tahrim talaqqi al-jalas hadisin 1515 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasumu al-muslimu ala saumin muslim yanda hadisin ya zo la muslim babu wawu la ya kumul muslim ala saunin muslim kada musulmi wato ya taya kaya a bisa sayin wani dan uwa musulmi ala sauni akhi wanda shi ne lafazin al-imam muslim akwai kuskure da aka samu wajen rubuta eh, rubuta hadisin eh, ainihin bulugul mara la ya yasumul muslimu ala sauni akhi wanda shi ne hadisin al-imam muslim a wata riwayar kuma yace na ha an yi yaktama rajulu ala kauni afi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi tayin kaya a bisa tayin dan uwa musulmi ba ma ciniki ba wani yana tayin kaya in ka zo karka sa baki ta ya zama. wata riwaya ya ce ala simati duk ya tawo da wadannan lafuza ala sauni afi ala simati fi ya zo da lafazin na ha an yi yaktama rajulu lasauni a fi. a wata riwaya da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahasadu wa la tanajashu wa la tababu wa la tadabaru wanda wannan hadisin ne al-imam nawawi ya kawo cikin arba'un hadith ya kawo cikin arba'un hadith wannan lafazin na al-imam muslim duka yana daga lafazin hadisin nan da yake magana akan cinikayya riwaya ta abu hurairah manzon Allah yake la tahasadu kada ku rika hasada da juna wala ta na da shuka da ku rika ciniki na lati wala ta tabagabu ku kada samun kuna gaba wala ya yabi ba'dukum ala bay'i ba'd kada Saki ya dinga ciniki akan cinikin sashi wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayan Allah ƴan uwan juna al-muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimu baya cutansa wala yaqduru baya watsi da shi wala yakzibu baya ƙaryata shi wala ya haƙiru baya A attaqwa ha huna sai manzo Allah yace kiyaye Allah yana nan yushiru ila qadrihi thalatha marratin manzo Allah yana nuna kirjinsa har karo uku wannan hadisin Abu Hurairah duk hadisi guda ɗaya ne illa da ya taho da lafuzza daban-daban ya zo a sai Bukhari da wani lafazi sabanin wanda ya zo cikin littafin Global Marat yana babu mayin ha'ani tahassul wa tadabur ya zo a babu la yushkara la yushkari hafir libadi da kuma Fahim muslim babu tahrimu zulmin muslim da kuma babu tahrimu fitbati ala fitbati akhihi hatta ya'zana aw yusfur da babu tahrimu bayd al-hadir lil-badi wata riwaya ta Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la talaqaw rukban kamar hadisin Abdullahi ibn Abbas akwai hadisi da ya ya hada lafuzan guda biyu kamar a nan a littafin bulugul maram ya kawo riwaya biyu riwayoyi guda biyu amma akwai hadisi riwaya ɗaya da ta hada hadisin daidai lafazin abdullahi bin Abba. abbas yace la talaqawar rukban kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku rika tare mahaya waɗanda suke ɗauke da kaya da za a kai kasuwa wala ya bi ba'dukum ala bayni ba'd kada sashi su rika ciniki a kan cinikin sashi kaji wani yana cinikin abu to karka yadda ka shiga wala ta tanajis manzo Allah yake kada ku dinga lafi ta wajen ciniki wala ya bi habirun libadin kada mazaunin birni wato yayi dillancin kayan mazaunin ƙauye. kaga hadisin abu huraira ya zo da lafuzan gaba daya hada hadisin yana sai bukari yana babu la yashri hadir libadi istamsara yana sahihu muslim babu tahrimu bai'ir rajul ala bai'i akhi lafazin eh, al muslim kenan eh, don haka hadisin abu huraira shi ma ya taho kamar hadisin abdullahi bin abbas kamar hadisin jabir bin abdullah duk sun hada kalmomin nan a wuri guda to akwai sahabi har yanzu na hudu wanda shi ma ya rawaito hadisin nan wanda shi ne Anas bin Malik Anas bin Malik yace nuhina an yabi ahadirul libadi an hana mu mazaunin birni da dillancin kayan mazaunin ƙauye. an hana Anas bin Malik ya faɗa sai ce wa in kana akahu wa abahu ko da kuwa mazaunin ƙauyen nan babansa ne ko ɗan uwan shi wato misali ka yana kauye yana da kaya da yake so ya saida saboda ka kai sai ka zama dillalin sa in yanzu Allah ya hana in dai tsakanin kauye da birni a hana babu حديث من سيد البخاري باب لا يشتري حافظ لباد بالسمسرة من صحيح مسلم صحيح مسلم يقول li abiki wa li ummi ko da dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya yake zama a kauye yake ga kaya na sai dami a birni baka da biyu. manzo Allah ya hada wannan sahabbai sun tabbatar da wannan hadisin Anas bin Malik yana sahih Bukhari yana sahih Muslim a sahih Bukhari yace wa in kana abahu wa akahu wa abahu a sahih Muslim yace wa in kana akahu li abihi wa ummihi ko da ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ba daidai ba ne ka zama ka yi jillancin kayan da yake bukatar saida idan kana zama a birni yana zama a kawai. da sannan akwai abdullahi bin mas'ud shi ma ya da labarin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu la an talaqi buyur. buyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tari kayan tsayarwa kafin su iso kasuwa من الله أهم هذا هو النصر عبد الله بن عباس جابر بن عبد الله عبد الله بن عمر أبو هريرة أنس بن مالك عبد الله بن مسعود قالنا جبت رويت حديث النن دعا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود لنا في البخاري فيما باب النهي عن للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ثم صحيح مسلم باب تحريم ثلاثة الجلد to a nan sai ka fahimci abin da waɗannan hadisai suke karanta da abubuwa guda shida ne ka lura abubuwa guda shida ne suka zo cikin hadisan nan guda uku na farkon su ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallam naha an talaqi jami'al buyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tari dukkan wani kaya da aka doshi kasuwa da shi za Allah ya hada. wannan babu sabani a wajen malaman sunna hadisin yana sai bukari yana sai muslim babu makawa babu wani malamin da ke gardama game da wannan dokar ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi ko da ta harabu na biyu naha rasulullah an bai an yabi a hajirun libani manzo Allah ya hana mazaunin birni ya sai da mazaunin kawai kaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda ana samun cuta ta wannan hanya la shakka dalili saboda mutum da ke birni wayayye ne wanda ke kauye kuma akan yi tunanin yana da wauta saboda haka sai ai amfani da wannan dama a cike shi wannan Allah ya la ya sayar da kansa abin da ya faru da shi wannan shi ya jiyo amma ya saida da kanshi to amma a nan ba wai an hana dillanci ba ne ya kamata mu sani ba dillancin kansa ne aka hana ba la a samsara yani في غير هذه mu'amala جائزة dillanci halal ne ta ina dillanci yake haramta tsakanin mutumin kauye da mutumin birni haram wanda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace kuma akwai babu da ke tafi nan gaba wanda zai magana akan dillanci kansa yanda tsarin sa yake da abubuwan da wato aka hana inda amma duk malaman sunna sun halatta yani dillanci la shakka illa dai kawai ina ka samu sabani shin ana sanya dillanci karkashin alwakala ko aljuala ko al-ijara wanda shine babuka na gaba waɗanda za su yi mana magana a kan insha Allah amma dillanci ba shakka ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin manzon Allah a dake wanda hadisin Abdullah bin Abbas nan yana mana ishara da haka saboda lokacin da tsawon su bin kaita ne ke tambayarsa ya ce mar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa kada mazaunin birni ya sayar ma mazaunin kauye kaya ta abdullahi bin abbas ya fassara da cewa la yaqulu lahu tilfara kada ya zama dillali gare shi a ce kaga akwai dillanci tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dillancin da manzon Allah ya hana shine tsakanin mazaunin birni da mazaunin ƙauye sannan kuma akwai hadisi da da hadisai da dama wannan suka mana ishara akan haka wanda dalilin hakan yasa in ka duba sahih bukhari da yake magana akan waɗannan hadisai al-imam bukhari yayi babi a kitabu tijara kitabu tijara sahih bukhari juz'i na kitabin 451 a sahih bukhari karkashin kitabul ijara shi ya aji dillanci dillanci yana karkashin al-ijara sa ka aiki in biya shi shine dillaci a fahimtar al musayar saboda ka yi sake a karkashin al'ijara ko ko dago kana da bukatar amma wani abu saboda ka sai ka sa wani ya maka ya zama dillalin ka kai shi sai ya babi a kai yace babu ajiris samtara babi kan ladar mutumin da ya yi dillaci saboda ka sai kirga sunayen tabi'ai manyan masana yace ibnu sirin abu bin abi rabah ibrahim an-nakai al-hasan al-basri duk waɗannan manyan malamai wanda aka sanin su tabi'ai ne yace ba su ganin bi ajr timtari ba'sa babu laifi dan an biya dillahi akan wani aiki saboda ka dillanci halal ne abdullahi bin abbas yace la ba'sa an yakuna bi hada sawt ma zada ala kaza wa kaza fa huwa laka a duk da cewar akwai muhawara a kai ina da tufafi wannan tufafin gashi ka ba mu dillali ke ka sayar min farashi ka zare idan ya fi haka rike amma dai ni kaza nake ke ka dazo da shi to a nan malaman fiƙi sun yi maganganu da dama a kai wanda ibn hajar ya yi sharhi a kai a da kulli halin dillanci halin kuma sharaɗi ga dillancin ba laifi ba ne shi ne abin da imam bukari ya baji a kai ya kawo bayanin waɗannan tabi'ai ya kuma kawo hadisin manzon Allah da yake cewa al-muslimuna inda shurutihi musulmai suna tsayawa daidai inda sharuɗin su yake to akwai hadisin kaisu bin abi garazatal gifari kaisu bin abi garazatal gifari sahabi wannan hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah kaga ashabu sunan kulluhum الإمام أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الإمام محمد دستور ويتو حديث قيس بن أبي جرزة الجفاري يبعد الأباري يتي كنا بالمدينة نبيء نبيء الأسواق ونبتاؤها mun kasance a garin madina muna sai da kaya muna saya wato muna saye da sayarwa wa nusammi al-fusana as-samasira a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin jahiliya ma kafin zuwa manzon Allah wato ana tilkayya yana ba da labari yace amma muna kiran kanmu as-samakira wa yusammi nas mutane ma suna kiran mu haka wato yadda ake kiran yan kasuwa as-samakira shikenan yace fakara da ilana rasulullah wata rana sai manzon Allah ya fito ya taho kasuwa ya taho zuwa kasuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fasan mana bismin sai ya mana suna sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu huwa khairun lana min alladhi sammayna bihi anfusana wannan sunan da annabi ya mana sai ya mana alkhairi akan sunan da da muke kiran kawunan mu da muna kiran kawunan mu as-samasira ranar da manzo Allah ya zo kasuwa sai ya ce ya ma'atar tujjar ya ku attajirai kaga manzo Allah bai ce ya ku as-samaqi ahlaba ya ku at-tujjar wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga ya canza daga yanda da suke kiran kansu as-samaqira ya canza musu da at-tujjar domin at-tujjar larabci ne ya ku attajirai innahu yashhadu bai'akumul halifu wal najm cinikayya da kuke yi wato da yawan rantsuwa da maganganun banza suna yawa suna shiga ciki kuma haka ne duk inda kasuwa take to za ka samu rantsuwa ya fi yawa a gudu yawan rantsuwa da zance mara kyau da ƙarya da yaudara duk suna kasuwa saboda yana son ka sai kaya don haka zai maka ƙarya zai maka yaudara akwai wuraren da koyar da kasuwanci masu ga yanda ake yi a ruɗi mai sayan kaya ya sai kaya ko da baya kuma sai an koya maka yadda za a yi yaudara shi sa mazan Allah ya ce? alladu yana da yawa a kasuwa ana samun wato ana samun yawan rantsuwa sannan ana samun saba ma ka'idar Allah ta barka wa ta'ala ban sukan banza saboda haka sai mazan Allah ce wa shubu buhu bis sadaqa sai ku garwaya kasuwancinku da sadaka manzo Allah ya muku umar. ku rika garwaya kasuwancin naku da sadaka wato ko bai a bai'akum bis sadaka me ya hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam anan hikimar sa ita ce duk sa'idin da kake laifi to kai dinga turkawa da aikin kwarai kada a wayi gari ka manta ma aikin kwarai innal hasanati yuzhibna sayyi'at saboda ka idan kana dan kasuwa to a same ka da yawan sadaka saboda sadakan da kake din nan yana goge maka kurakurai da ake samu a kasuwancinka shi ne malamai suka ce to a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ana kiran su as-samasira amma sai manzon Allah ya canza ya maida masu kalman at-tujja ya maida masu kalmar at-tujja al-imam al-khattabi yana sharhin sunan abi dawud ma'alimus sunan juz'i na uku shafi na dari hudu da uku yake asalin kalmar astintaru ajami ba larabci ba ne astintar ba larabci ba ne yaya aka yi kalmar da ba larabci ba ta shigo ga larabawa tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al-imam al-tabari yace kana kafirun mimman yu'alifu al-bai'a wa shira'a fihim ajam eh, fihim ajama ai kasuwanci ko a zamanin da ana samun tsakanin kasa da kasa musamman kasashen larabawa da aka san ba su cika noma ba ba su cika wato kere-kere da sauransu ba sai zama su kasashen duniya suka kawo musu kaya daga farisa daga rum ana ɗebo kaya a kawo saboda ba larabi bai san wani abu ba sai abin da ke gabansa abin da ya shafi kiwo musamman mutanen makka mutanen madina ne kawai aka san su da abin da ya shafi noma amma sana'o'i daban-daban larabawa ba su damu da su ba saboda haka abubuwa kamar saƙa da sauransu duka wa ake saboda haka har yanzu za ka ga akwai kaya da Allah ya ambace su a cikin alkur'ani da wasu sunaye asalin sunayen ko ba larabci ba ne domin kawo su ake kasashen larabawa wannan ya sa al'imamul kafafi ya ce sunan astimsar wanda asalin sa ajamiyun sai ya rinjaya ga mutane daga yan kasuwa a garin madina fatalakau hadha isma anhum wato ya zama sun dauki wannan suna daga wajen ajami bakin yan kasuwa da suke zuwa madina suna kiran su da wannan suna ya suka karba saboda kalmar ta musu daɗi astintar shine dan kasuwa shi kuma zan Allah da Allah ya aiko shi yana garin Madina ranar sai ya taho kasuwa fa gayyara rasulullah sai maza Allah ya canza sunan ya mai da shi a tijara kasuwanci ba a samfara ba ne kasuwanci a tijara ce allati min al-asma' kaga manzo Allah ya canza da asali kalmar larabci wannan shine ma'anar cewa wannan sahabi da yake fasan mana na ismin huwa ahsan min da muna kiran kawunan da wani suna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho sai canza ya ba mu suna sai zama sunan ya zama na wanda a nan kaga ya tabbatar da cewa annabi ya san abin da ake nufi da al-samakira astintar ya san dillanci amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana dillancin ba amma sunan da ake kiran yan kasuwa da shi gaba daya a kira su da sunan dillalai sai manzo Allah ya canza dan bai dace ba ba kowanne dan kasuwa bane dillali ashe da ake dillanci haramun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza da ya hana amma bai hana ba lalla dai akwai sharuɗa waɗanda malamai suka yi a kai wanda ika da wafarsu bayani yana cewa lakin sharafar jumhur an ta kuna al'ujura ma'aduna eh, akwai sharaɗi game da dillanci idan mutum zai maka dillanci sun dole sai kun ka'ida sai kun yi ka'ida kaza ne idan ba a yi ka'ida ba to dillancin yana zama haram sai an yi ka'ida saboda kada bayan an gama aiki a samu rikici tsakani wanda sau da yawa za ka samu a wane sayar min da wannan abin zan biya ka bayan ya gama ya saida da ya zo sai ka ɗauki wani abu ka baki sai ya ba zan karɓa ba me yasa saboda dama can ba a yi sharaɗi ba wannan yasa malaman su suka ce akasarin malaman su suka ce ba a dillanci sai an ayyana ladar dillali dole sai an ayyana ba lalle bane ya zama to gefe daya dilladi yana iya cin wato lada a gefen mai saya ya fi lada a gefen mai sayarwa amma sharaɗi ne duk su san da haka dukkan su dole su san da haka wannan shi ne abin da ya nuna mana illa dai abin da hadisi na ke karantar da mu dillanci daya an hana wani iri kenan ne wanda Abdullahi bin Abbas ya fassara mana la yakunu lahu sinta kada mazaunin birni ya zama dillalin mazaunin sauri. kada ya zama haka illa dai kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa sai dai nasiha wannan nasiha babu laifi wanda shi yasa da yayi babu sai kawo kalmar nasiha mutumin kauye yana buƙatar wani abu a gari zai saya ai kaga akwai buƙatar ya samu nasiha saboda haka in ya zo wurinka ba maganar dillanci bane zai zama tu nasiha ce za ka yi masa ba za ka mai dillanci ba wani ina so ka saya mun fili a cikin gari la ga shawara ta filaye a wuri kaza ga kudin su wuri kaza ga kudin su kamar nasiha shine abin da Imam Bukhari ya faɗa amma kar ka zama dillalin saboda me manzo Allah ya hana wannan asiri yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yafiqu hadirun li ba'in kada mazaunin birni ya sai wani abu yani ya sayar da wani abu na mutumin kauye kada ya zama dillali gare shi abu na uku wanda hadisan nan suka karanta da mu wato shine annabi sallallahu alaihi ya hana mutum ya yi ciniki akan cinikin wani nahara rasulullahi an yabi ar-rajul ala bayni akhi wanda ya zo cikin hadisin abu huraira haramun ne kai ciniki akan cinikin wani haramun ibnu hajar cikin fathul bari mujallad na kudi shafin gari kuda hamsin da uku yake kalan ulama malamai gaba sun ce albayu alal bayti haramun ciniki akan ciniki haramu. wanda mutane a yau su damu ba Allah ka tare wa kadhalika shira'u ala shira'i ko dai ka sayar da kaya akan na wani ko ka saya akan na wani duk haramu. wa huwa an yakuna liman ishtara silatan fi zaman al-khiyar iftah li abi li abi aqdi al-qaf mutum ne wato ya sai da kayansa ya sayar ma wani kaya ta yake to ba zan kawo maka da ba zan biya ba misali sai zuwa ranar kaza to sai ya zama to kafin ranar ta zo wani sai zo shiga ciniki yake na ji labari an sai da wannan gawa ne ko A kan nawa yake dubu kaza ne sai ce zan ninka mar zan ninka maka kaga ya shiga ciniki a kan nawa haramu أو يقول للبعض افتح isfar li ashtari minka bi azyad wa huwa mujma'un alai ibn hajar yake wannan duk malaman sunna sun ittifaki idan mutum ya kunna ciniki da wani to haram ne wani ya shiga wa amma qawmu fa suratuhu wajen tayyifa manzo Allah yake kada mutum yayi tayi akan tayin wani me babbanci ciniki da tayi ibn hajar yake an ya فيقول له رده ruddahu li abi aka khayran minhu bi samanihi aw bi mithlihi bi arhasa aw yaqulu lil maliki istariddahu li ashtarihi minka bi akthar wani yana taya kaya ba a riga an saida ba ba a taya suna sai ka shigo ka ce ayo ina son ka saida ni akan kaza kana iya cewa ka samu wani yana kai kaya sai ka ce mu mai kayan ko ina da magana da kai da kun da na ji wani yana son kaya to ni zan ninka kudin ka ka shiga tayin da yake ba a riga an kunda cinikin ba shi ma haramun ciniki ya mahalluhu ba'da tikrarin saman wa rukun ahdihi ma ila akhar idan aka ce an riga an kunda ciniki to an riga an biya idan aka ce ana kai to ba wai farkon cinikin ba an riga an tabbatar da kudin mai saya ya ce ga kudin da zai saya mai sayarwa ya yarda shine da tikrari samani wa rukubi ahdihima ila al-akhar ka yarda ka sayar min na yarda akan ka zaɓe da wani yazo yake da Allah zo mana ina da magana wannan abin fa ina so zan kara ba kaga ya shiga kai tunda ba a riga an kulla ba ba a bada ba a bada kuɗi ba amma inda an bada kuɗi ya zama an riga an kulla ciniki shiga ciniki akan wani ciniki haramun haka ma kuma shiga tayin musulmi shi ma haramun wanda akan nan wanda shine abu na hudu na ha an ya kuma muslim ala saumin muslim al'adar sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya hana musulmi ya yi ciniki akan cinikin wani haka manzon Allah ya hana musulmi wato ya yi tayin kaya akan tayin da wani yake ibnu abdul barri yace ba wai musulmi kawai ba ba wai musulmi kawai ba ajma al fuqaha aidan ala annahu la yajuzu ko da kafiri ne yake taya kaya duk malaman fitowa sun ce ba daidai ba ne kai ka zo ka shiga wannan yana cikin kitabun tambaye su dan da goma sha dari uku da goma sha tara sai abu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya nemi aure akan neman auren wani yana neman aure mutum ya shigo wannan shi ma abu ne wanda mutane da yawa suna shi Allah ka kare mu wasu iyayen ma ke kira wanda shi ne duk kunya da muke ci iyaye da kansu su za su nemi wasu su zo su nemi ƴaƴansu bayan sun san ƴaƴan suna da manema wanda wannan babu shakka saba ma sunnar manzon Allah kuma yana daga cikin abin da ke sa aure ya ki albarka saboda tun farkon sa ba a gina shi akan gaskiya ba Allah ka yafi mana al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'in kan shafin 168 yace wa'lam anna as-sahih alladhi taktabihi al-ahadith wa umumuha annahu لا فرق بين khafidil fasiq wa ghayr dan zaka iya ganin malaman fiqh suna cewa idan aka samu wani yana neman aure sai aka samu malami ya shigo to tun da malami ne ya danna kowa sai a ce mu wancan tun da shi jahili ne ke to kai hakuri malam ya shigo yanzu wallahi akwai da tsawon fiƙi da suka tabbatar da cewa wannan ba ne ko ko aka samu wani fasiki yana neman aure tun da mace ta amince ta karɓe shi walihi ya karɓe shi dama yardan mutum biyun nan su ake la'akari da su ga aure mace ta karɓe shi walihi ya karɓe shi sannan sai aka samu wani na ƙwarai ya zo sai a ce a tun da na ƙwarai ya zo wannan fasiki zo da aiwati da shi al'imamu nawawi ya ce abinda hadisi ingantacce mana ishara da shi haramu saboda an ka dubi lafazin hadisin nan ku duba lafazin da muka yi la kubu ala khitbati akhi manzo Allah bai ce malami daban jahili daban fasiki daban na kwarai daban la manzo Allah bai bambanta ba daidai bane wani ya shiga neman aure akan na wani haramun to amma duk da haka malamai sun ce inda a ce wani ya shigo neman aure aka ce kawo sadaki ya ba da sadaki ba a tsulla auren ba sai ga wani ya taho mai yiwa yana da yana da kuɗi sosai don da aka sai aka kulla auren sai da ba aka ɗaura auren aka aika ma wancan na farko sadakinsa yi hakuri ba a yi da kai ba malamai suka ce duk da haka auren ya inganta amma an gina shi ne akan haramu aure ya inganta tun da ba a kulla da shi ba amma an yi an ɗaura aure akan neman wani an saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba sunnar manzon Allah a nan bai ɓata auren kansa ba amma duk abin da aka gina shi akan saba ma sunna to albarkansa na kasashiya shi wannan yana cikin fasawar lazina mujallar na goma sha takwas shafi na hamsin da ɗaya har zuwa hamsin da uku abu na ƙarshe na shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne mace ta nemi a sake wata mace haramu mace ta nemi a sake wata mace manzo Allah ya dunkuna an fa wuri guda yana cewa ita mace tana samun abin da Allah ya kaddara mata ne wanda ne abin da ya kamata a ce mata sun sani da mai mata ɗaya da biyu da uku da hudu ba bambanci a wurin Allah abinda Allah ya rubuta mace za ta samu shi za ta samu saboda haka babu hikimar cewa mace ba za ta auri wani ba saboda yana da mata ko da ba shi da matan ta aure shi rabon da Allah ya rubuta mata dai shi za ta samu in ma yana da mata ta aure shi wannan rabo da Allah ya rubuta za ta samu shi za ta samu saboda haka ba hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu hikima ga mace ta ce a saki wata kafin a aure ta babu hikima aure Allah subhanahu wata'ala ya ba mu da abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mu da kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك